na'am wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha biyu ga watan a sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan april shekara ta dubi da goma sha tara muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babun iza wa kafa ardan walan yubayyin al-hudud na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babun iza wa kafa ardan babun idan mutum ya bada waƙafin fili floti walam yubayyin al-hudud bai yi bayanin iyaka ba bai bayanin iyakan wurin da ya bayar ba fa huwa jaiz to wannan ya halatta ma'ana nan hudud da suke nufi bai yi bayanin waye za a ba ba kamar ya ce wannan floating na ba da shi ya zama hubusi shikenan ai bai gaya mana hubusi ga wa ba hubusi ga talakawa ko hubusi ga marayu ko hubusi ga wa to shin wannan ya halatta mutum ya ce na ba da wannan fili hubusi na ba da wannan gona waƙafi kawai sai ya shiru ba tare da ya faɗi iyaka ba bi ma'ana ya faɗi abin da za a yi da wannan waƙafin shine bukhari ya ce fahuwa huwa ja'izun wannan ya halatta wa kadhalika sadaka haka nan idan mutum ya ce wannan dukiya na ba da shi sadaka bai faɗi abin da za a yi da shi ba shi ma wannan ja'iz حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ساق بن عبد الله بن أبي طلحة نعم annahu sami'a anas ibn malik radiyallahu anhu yaqul lalle yaji anas ibn malik radiyallahu anhu yana cewa kana abu talha akthar ansariin bil madinati ya kasance abu talha shine mafi yawan ansari a madina dukiya malan min ya fi kowa yawan dukiya na icen dabino a habbu malihi ilaihi bayruha wato ya kasance mafi soyuwan dukiyarsa a gare shi wani gona na dabino ana kiran shi bairuha mustaqbilatal masjid shi wannan gona yana fuskantar masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam wa kana an sallallahu alaihi wa sallama yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib ya kasance manzo sallallahu alaihi wa sallam yana shiganta kuma ya sha daga cikin ruwanta mai daɗi wannan gona yana da wani irin rijiya mai daɗin ruwa sosai to annabi yana sha'awan shiga wannan gona ya sha wannan ruwa din qala anasun sai anas dan malik radiyallahu anhu yace falamma nazalat lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun a lokacin da wannan aya ta sauka lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku kai matsayi na cikakkun masu da'a ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so قام أبو طلحة فقال يا رسول الله سي أبو طلحة يميجي يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون للي الله تعالى ينا تشيوا لن تنالوا البر بذاكو كاي متسيي na masu ɗa'a ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar daga abin da kuke so wa a muwali amwali bai ruha. Lallai mafi soyuwan dukiyana a gare ni shine gonan mai shine gonan bayruha wa innaha sadaqatun lillahi arju birraha wa dhukraha inda Allah yace to ya rasulullah lalle wannan gona ya zamanto sadaka zuwa ga Allah ina fatan in samu alkhairinta eh? ina fatan in samu alkhairinta da kuma tattalinta a wajen Allah fada'aha haythu araka Allah ya rasulullah ka sanya wannan gona wurin da Allah ya nuna ma kun gani ko kaga shin ya yi bayanin hudud ya yi bayani ko shi dai kawai ya ba da wannan gona annabi ya duba abin da ya dace da shi to irin wannan wakati ya halatta na ba da wannan fili fi sabilillah al'umma su ga abin da ya dace da shi in sun ga dama su gina ainihin makaranta na islamiyya in sun ga dama a gina makarantar boko wanda 'ya'yan talakawa za su yi karatu in sun ga dama a gina asibiti wanda musulmi za su amfana da shi kun gane wannan ai ba wai asibitin za a tsola wa musulmi kuɗi ba hmm? sai a ce asibiti na musulmi amma kuma musulmi bai iya zuwa kuma sai manya-manyan masu kuɗi ke iya zuwa asibitin a gani in an ce asibiti na musulmi to ya kamata musulmi su samu sauki ba kwa ganin gwamnatin gwamnati misali in an ce wannan university na kaduna ne za ga 'yan kaduna suna samun mai sauki yanzu kasu wannan university din dan kaduna sai ya biya dubu sha takwas misali a cikin semester sai dan wani gari ya biya dubu sittin ku fahimta ko in an ce asibitin musulmi ya kamata musulmi ya samu sauki sosai a wannan asibiti ya san cewa lalle wannan asibiti nashi ne in an ce wannan makarantar marayu ya kamata marayu su samu sauki sosai a wannan makaranta su samu gata ku fahimci ko na'am ah, Fakola qala bagh zalika malun rabi to sai manzo Allah ya ce bah madalla wannan dukiya ne mai riba bi ma'ana wannan abin da Abu ya yi, ya neman makansa wani irin lada mai girman gaske aw rayi ko annabi ya ce dukiya ne mai ban sha'awa a ah, shakka ibn salama maslama ibn maslama yi shakka shin manzo Allah ya ce ne zalika malun robe. ko ya ce zalika malun a wa qad sami'tu ma qult yace haƙiƙa naji abin da ka faɗa ya kai Abu Dalha wa inni ara an taj'alaha fi fil aqrabin lalle ni ina ganin ka sanya wannan dukiya a cikin danginka kullu ra'ayi ka sanya wannan dukiya ka taimaki dangi ko da yaushe ina ƙara maimaitawa da yawa daga cikin masu kuɗi sai ka ga mutanen waje suna moransu amma ‘yan uwan shi na kusa ba sa moran shi sai a ce ma wannan kanin gwamna ne ko kanin ciyaman ne ko kanin kansila ne ko kanin ɗan majalisa ne ko kanin sanata ko kanin alhajiwa ne ko ɗan uwan alhajiwa ne za ka gashi gaba ɗaya a galabaice babu wani alaman cewa yana da alaƙa da wannan babban mutum kuma yanzu wannan ayi to ka duba yadda musulunci yake ba da muhimmanci in har kana da wadata kana so ka taimaka ma al'umma ka fara tunawa da danginka kai ba ma wadata ba ko da kana so ka ɗauki musulunci ka karantar ma al'umma ka fara tunawa da wa danginka sai dai ba saurara ba ko manzan Allah da zai fara da'awa mai Allah ya ce masa wa anzir ashirataka al-aqrabin kayi gargadi ga danginka mafi kusa kuma annabi yayi haka da suka ki saurarawa sai annabi ya tsallake su sai kuma na nesa ku fahimci wannan saboda haka a cikin nan wajen za ga wani wani yanzu talaka ne amma nan gaba Allah zai azurta shi yana nan yana cewa in sha Allah in Allah ya bani ba zan manta da wannan abun ba to kuma in Allah ya bashi sai ga kuma duk wannan abun gaba ɗaya yayi watsi da shi an gane za ga yana wallahi la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wallahi da Allah zai bani daga cikin falalansa wallahi da na ce baki al'umma kuma zan kasance kaza amma falon ma atahu min fadlihi baki bihi a gani sai mutum ya ringa ganin yana jin haushin wani mai kuɗi ai da ni ne alhaji wani Allah kadai san abin da zan yi amma kuma da zaran Allah ya bashi dukiyar alhaji wannan sai gama ya fi alhaji wannan ma narkewa akwai wani bawan Allah principal ne na wani makaranta da can yana karkashin wani ne a wata makaranta to kafin ya zama principal shi ma an zalunce shi shi wancan principal ɗin da ya baro ya zalunce shi sai ya sa shi aiki ya gama wahala in ya gama wahala wani lokaci ma ya banza da shi ba zai bashi wani abu ba zai tara mai kuɗaɗe masu yawa principal kawai ya karba sai sa aljihu yana ji yana gani yana yawan sukan wannan principal ɗin ana nan ana nan ana nan ba a daɗe ba shi ma sai ka bashi principal to kowa na tunanin irin yadda yake sukan wancan mutumin to alhamdulillah an samu mutumin kirki wannan shugaba ne adali idan ya hau zai yi adalci to wallahi da ya zan principal sai zalunci shi ma ya fi na wancan wallahi sai zalunci shi ya fi na wancan in an tara mai kuɗi don kuɗin da aka ce a cire a yi gyare-gyare da su sai ya tura alju kai ko an zo mitin irin abubuwan da ake bayarwa na refreshment akan yi mitin sai a ɗan wa mutane ɗan coca cola sai ce ku yi haƙuri da Allah yau babu refreshment babu kuɗi sai wannan bawan Allah mai karɓin kuɗin ya ce shi yana yana magana ba kuɗi shi yana can bayan shi yana wallahi gari yayi shi ce wallahi na tara mai kuɗi kaza ku fahimci wannan to ɗabi'ar ɗan adam ne idan ba shi yake cikin mukami ba an gane in ana kokuwa ba da shi bane sai ce wallahi da ni ne da sai na kada wannan da kawai zan tuya shi ne kawai in kifar da shi amma an zo ana faɗa da kai sai ka sayin komai an gani in ka ga wani mai kuɗi baya kyautawa to ka ringa karka yawaita zargin shi ka yawaita roƙon Allah cewa Allah ta'ala ya sanya ka zamanto in Allah ya wadata ka Allah ya baka iko kai adalci shikenan kawai kuna wannan gofu to sai annabi yake sallallahu alaihi wasallam wa inni ara an taj'ala hafil aqrabin lalle ni ina ganin ka sanya wannan dukiya cikin danginka mafi kusa qala abu talha abu talha yace af'alu zalika ya rasulullah zan aikata wannan ya rasulullah fa qasamaha abu talha fi aqaribihi wa fi bani ammi sai abu talha ya raba wannan dukiya ga dangoginsa da ƴaƴan وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رايح ذلك مال رايح نعم حدثنا محمد بن عبد الرحمن أخبرنا روه بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كربولك عبد الله بن عباس الله يقرأ مديدا أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم للي ونمتن ya ce wa manzan tsira sallallahu alaihi wasallam inna ummahu tufiyat cewa ya rasulullah lallai mahaifiyata ta rasu a yanfa'uha in an ha? shin zai amfane ta ya rasu lalla idan na yi sadaka a gare ta ta riga ta rasu to yanzu idan na yi mata sadaka wannan sadakan zai amfane ta qala na. sai annabi ya ce kwarai da gaske zai amfane ta mana A qala fa inna li mikhrafa yace ya lalla. ina da wani gona wani lambu mai yawan ƴaƴan itace Wa ushiduka anni qad tasaddaqtu bihi anha. to ina shaidar da kai ya rasulullah lalle na yi sadaka da wannan gona gare ta domin ladan da amfanin ya koma zuwa gare ta an gane da wannan kenan ɗa ya sadaka ga mahaifiyarsa ko mahaifiya ta yi sadaka ga ɗanta wannan sadaka yana kaiwa zuwa ga mutum an gane imamu shafi'i karkashin ayan nan wa an laysa lil insan illa ma sa'a cewa mutum ba shi da wani abu sai abin da ya yi tsorori kaga shi ɗa yana daga cikin tsorori na mahaifinsa bi ma'ana mahaifin shi ya haifar da shi to da haka idan ɗa ya yi sadaka ga mahaifinsa wannan sadakan ya yi amma in ka yi sadaka ga wani mutum kamar wani mutum na waje wannan sadakan bai yi ba babu wani nasi wanda ya nuna za ka iya yin sadaka ga abokinka ko ka yi sadaka ga wani ko wani ko wani sai dai za ka iya sadaka ga mahaifinka wasu malamai sun sa za ka iya sadaka ma ga kakanka duk ya shiga an gane wannan ko to irin wannan ke da masu ganin cewa sadaka yana da amfani suna kafa hujja da wannan shine nasiru dinin albani ke cewa shi a iya dubawansa masu kawo amfanin sadaka suna kawo shi ne irin wannan hadisi suke kawo ba. kuma shi wannan hadisi yana maganar sadakan da ga mahaifiyarsa sadakan da ga mahaifinsa gane wannan ko shi shine ah, babun idza awqafa jama'atun ardan musha'an babi idan jama'a suka ba da waƙafi na ainihin fili wanda yake a watse fili wanda yake kafin araba ina ce ardan musha'an fili kafin araba a watse mutane da yawa suka mallaki fili kafin araba an gane ko to sai mutanen suka yi sadaka da shi kama ce duk wannan filin namu ne sai mu tare gaba ɗaya mu ce mun yi sadaka da shi shin wannan ya yi ko bai yi ba ko kowa sai ya mallaki ɓangaren shi ya yi sadaka da shi ko kuma kafin kowa ya mallaki ɓangaren shi sai mu ce to ya rasu lalla wannan fili namu ne to mun yi sadaka da shi irin la. ya halatta na'am fa huwa ja'izun yace wannan ya halatta حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال أن كربو دغا أنس الله يقرا مسا يدا يشي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد منذ صلى الله عليه وسلم يا أمرني دا أجنا مسلاتي فقال يا بني النجار سامدوني لوكacin za a gina masallacinsa ya ce ya ku bani najjar daga cikin ƙabilan mutanen madina ya ce ku sanya mun kuɗin filinku fi ha'itsikum hadha eh ku sanya mun kuɗin filinku na wannan gona naku muna so mu gina masallaci a wajen nawa ne kuɗin qalu la wallahi la natlubu thamana illa ila Allah Daga ce la wallahi ko kaɗan wallahi ba za mu iya sanya ma kuɗi ba ya rasulullah ba ma neman wannan kuɗi sai a wajen Allah mun ba da wannan kuloti ko wannan gona sadaka ilallahi wa rasuli kun gane wannan ko a nan wajen sai aka gina masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam kaga mahallu shahid idza waqafa jama'a ardan musha'an fa huwa jaiz yanzu kabilan banun najjar wannan gona nasu ne to dukansu gaba ɗaya sun yarda kada a karɓi kokobo sun ba da shi waƙafi الله اعلم Allahu a'lam babul waqfi kaifa yuktab to babun waqfi idan mutum ya bada waqfi yaya ake rubutawa a mahangana shari'a حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نعم. أصاب عمر بخيبر أرضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا سامو فيلي أشان غارين يهوداوا من خيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيجي وجن النبي شي عمر دن سيجي وجن النبي سيجي أصبت أرضا لم أصيب مالا قط أنفس منه يا رسول الله ناسا مون بلوتي wanda ban taba samu ko kaɗan ba ban taba samun dukiya wanda ya fi tsada kamar wannan fuloti ba ya rasulullah fuloti ne mai gayan muhimmanci kamar ka samu fuloti a can abuja can ina ne eriya nawa eh a can mai sama ko eh, eh to a sokoro ko mai sama? to ka samu fili a wajen filoti filoti goma a wajen yaya <laughs> ku fahimci wannan ko to shi yake bai taba samun dukiya mai tsada ba kamar wannan dukiya na fa amuru ni bi to ya rasulullah yaya zaka umurce ni wani shawara zaka ban shin a nan wajen dole ne ya nemi shawarar manzan Allah kan fulotin yanzu idan ya mallaki wannan fuloti kai tsaye ya yi abin da ya gani da shi ya yi laifi to me wannan ke nuna mana wato yana da kyau duk da cewa wannan ba harkar addini ba ne harka ne na rayuwanka kana da iko wannan fuloti in ka mallake shi kace ka ba da shi kyauta ga wane ko wane amma kuma duk da haka sai ka tambayi malam shawara shine malamai suka ce halaccin ka nemi shawarar malami hatta a cikin al'amarinka na duniya aka maka lawo zan fara kasuwanci wani kasuwanci kake ganin ya fi dacewa da ni ko kuma zan fara kasuwanci ya kake ganin ya kamata in yi wani shawara zaka bani misali idan malam ya san abin da ya san kan kasuwancin ka zai baka shawara in bai sani ba zai ce to gaskiya zan hada ka da wani kwararre wanda zai baka shawara kan wannan al'amari to wannan ya nuna ka ka mutunta shi amma ba dole bane ka nemi shawaran shi kana iya zuwa kace aka maka Allah na samu wani fili amma na yi sadaka da shi insha Allah kai mun addu'a Allah ya samu ibani lada yayi allura aha a qala in shi'ta habbasta aslaha sai ce to sai annabi ce in ka so ka bayar da hubusi na asalinta in an ce hubusi daidai yake da bai da hukufi da da hubusi da sadaka a da wakati bi ɗaya ne ko ka ce wakati ko ka ce hubusi ko ka ce sadakatun jariya ka ba da sadakan wani abu wanda abin nan za a daɗe ana amfani da shi kuma abin nan ba zai ƙara dawowa zuwa gare ka ba an gane ku shi na kira sadakatun jariya shi shine hubusi ne wakafi kamar ka ce na ba da wannan fuloti a gina masallaci ya zama hubusi don ba ka da iko ƙara mallakan wannan hubusin ko na ba da shi wakafi ko na ba da shi sadakatun jariya duka ah, wa ta biha sai ka yi sadaka da ita fatasaddaqa umaru annahu la wa aslu annahu la yubawa asluha sai umar yayi sadaka da ita sai ka ce lallai ba a siyar da asalinta in ka riga ka yi sadaka da ita wato ba a siyar da ita abin da ake magana nan wajen ga asali in an ce an ba da wannan fili hubusi ba ka da ikon ka siyar da shi ka canza waje kuna da wannan ba ka da iko ka ka siyar da shi ka canza waje misali to amma an yi saɓani idan an ba da waje sai ya zama to wajen ya yi kaɗan da za a yi wannan abin da yake so amma akwai wani waje wanda za a iya siyar da wannan masalla wannan flotin a je a siya a wani waje kuma wannan wajen za a iya siyan flot uku a bada duk wannan flot guda ɗayan shin za a iya canzawa malamai sun yi saɓani a kan shi amma dai asali in an ba da shi wurin da aka ba da shi nan ake so a yi waƙa na wannan ko to shine mai risala ke cewa an yi sabani idan mutum ya bada wakafin doki sai dokin nan ya tsufa ya zan baya iya yin doki dan ayi jihadi sai dokin ya tsufa za a bar dokin ne ya mutu ko za a iya siyar da shi domin a siya wani kaulani Wani ne yafi za a siyar da shi ga masu yankawa tun da doki baya gudu yanzu a siyar ga wanda za su yanka su ci ko ba cin doki ina fatan gani na wala Habu. sannan ba a ba da kyautan shi an gane ba a ba da kyautan shi hubusi da zarar an ce wannan waje hubusi ne ba za a ba wani kyauta ba wala Rasu fil fuqara'i wal qurba war riqab wala yurasu ba a bada ba a gadan shi wannan ya tunatar da ni wasu bayan Allah da suke koke wasu bayan Allah ne mahaifinsu kafin ya rasu yana da wani aboki amini sai ya ba da filoti cewa yana so a gina masallaci a gina makaranta sai a samu mutanen kirki wanda za su kula da shi shi dai yana so bayan ya mutu ya zama yana samun ladan karatu a makaranta da kuma zalla a masallaci to lokaci ya tsawaita sosai da wannan magana din yanzu abin da ake ciki wannan bawan Allah ya ba da wannan fili a gina asibiti shin ya yi daidai ne yaran suke kokawa yaran suka ce ga abin da babansu ya faɗa amma kuma abokin babansu ya canza wannan wasiya ɗin wannan shi ne cin amana ba man baddalahu min ba'di ma abu? Ba inda ma ismu hu, ismuhu 'ala allazina na eh idan mutum kafin ya rufe ce kan abin da yake so a yi to baka da ikon canza shi in ka canza ka ci amana to galiban yanzu in kana da aboki mace amana sai canza wasiya shi ya sanya idan aboki mace amana ne to mafi alkhairi kada ma ka yi mu'amalan wasiya da shi sai ka samu mutumin da ka san mutumin kirki ne ba sai lalle ya zan malami ba dan akwai malami na kirki akwai malami dan cuwa-cuwa misali an gane ko yawwa a ah, fil fuqara'i wal qurba war riqab ta saddaka umar kenan can baya sai umar yayi wannan jumla ce mutarida annahu la yubahu asaluha wa la yuhabu wannan jumla ce Fa ta saddaka umar sai umar yayi sadaka ga wa fil fuqara yayi sadaka ga talakawa da kuma wal qurba da dangi gani ko umar bai manta da wa ba dangi to a daina mantawa da dangi da Allah in kana da wadata dan Allah danginka su shaida an gane war riqab da kuma wajen ta wuya annabi ya yi wasi'a shi kuma sun ya bada wajen ya ce to wannan wannan filin duk kudin da za a samu na filin nan a ware wani abu talakawa su amfana a ware wani abu danginsa su amfana a ware wani abu wajen yin tabawa wa fi sabilillah kuma a ware wani abu wajen masu jihadi wa cire kuɗi a ba sojojin da suke kariya ga addinin musulunci wa da kuma bako idan bako ya zo gari babu masu tarban shi to ai amfani da wannan kuɗi ai ma wannan bako hidima an gane wabin sabil da matafi to shin akwai irin waɗannan wurare na hubuti a Najeriya za a ce yanzu wani bako ne ya zo Najeriya bai san inda zai sauka ba ina za kai shi to ya kamata masu kuɗi a ce suna da irin waɗannan wuraren in kana da kuɗi sai ka gina irin wayannan wurare in an samu mutumin da ya zo bako ne tukuna wato ya zo gari bai san gari ba tukuna wato ya zo neman yan uwansa ba, bai maga yan uwansa din ba tukuna sai a dan bashi waje har ya gano inda za shi kun gano wannan ko a ɗauki nauyinsa kada ya galabaita sannan matafi idan guzurin shi ya ƙare a cira daga cikin wannan kuɗi na wakafi a taimake shi da shi a ga duk irin wayannan abubuwa yanzu a Najeriya muna da karancin su duk irin abubuwa na taimako to gaskiya a Najeriya muna da karancin su shin muna da asibiti na musulunci wanda musulmi ke samun gata a wajen ko kuma kawai za a ce asibiti musulmi amma ka je za a tsuga ma kuɗi daidai da sauran asibiti akwai wani asibiti ne in musulmi ya je wato in ya je wasu asibitin za a ce za a mai operation dubu hamsin shi a ce kawo dubu biyar ko dubu goma wani asibiti ne in za a yi tiritin ɗin shi dubu goma a ce kawo dubu biyu hmm? to wannan shine abin da ya kamata asibitin musulmi ya kasance ba wai kawai suna ba don za ka an ce asibitin musulmi in ka ji wajen kuma irin yadda ake tiritin a sauran asibiti haka ake ma me nike nufi yadda za ga wata mace za ta rike wani katon allura ta ce matsosa ma allura haka za a gani a asibitin musulmi kun gano wani ko komai yadda ake yi shafukan maza da mata da komai duk ɗaya ne ba wai a wai ba ko sunan asibitin musulmi ne ko akwai wani asibiti da aka sami asibitin musulmi wanda ake kiyaye dokokin musulunci a cikin sayen yadda ya kamata eh? akwai duk Najeriya nake magana na babban mahaukaci duk Najeriya sani ba mu dai a san ba za mu ce babu ko dan kana iya cewa babu sai wani ce to akal makallawa na san asu zo mu ci kana zuwa ko sai ga ana kiyaye musulunci da kyau kaga akal makallawa dai ce babu yaya sai dai a iya sanin mu ko a iya sanin mu gaskiya ba mu san wannan asibiti ba amma ka ji kasashen larabawa su sun kware kan wannan wallahi kuma bawan Allah wanda ya ce an mishi endoscopy wannan hoton da ake dauka cikin ciki din nan an mai aka duba duk ciwon da ke damunsa sannan kuma da za a bai operation za ka ce to za a bashi wani magani idan ciwon ya warke to alhamdu in bai warke ba za a bai operation kana da kuɗin operation ce a to za ka je waje kaza za a ma kyauta wala kasar misira ka je misir akwai wayannan wuraren in ba ka da kuɗi musamman ɗaliban da suke jami'a akwai wuraren da in sun je kaza sannan wayannan mutane da muke kira yan a ikhwanul muslimin suna da asibiti da za a ma operation kyauta komai kyauta an baka da kuɗi kun gano wannan kaga da wannan da suke jan mutane da yawa zuwa ga gidansu amma sai ka nemi na ahlus sunna babu sai fituna ko to ahlus sunna sun kware wajen wajen tashin hankali amma wani abu wanda zai amfani addinin musulunci sai ka nema ka rasa hmm wallahi ka gansu yan bid'a ne su amma sai ka ga suna da shaguna wanda suna siyar da kaya arha za ka sai shinkafa buhu dubu goma sha sai su yamma buhu dubu takwas to me zai hana nan gaban su fito takara yaya to sai ga yan kuma suka fito takara wallahi cikin sauki sai ga kawai sai dai ana murda musu zabe ne amma a masar na kai zabe suke cin zabe saboda suna kulawa da ɗan adam wato suna samar da wani abu wanda babu shi in dai har zaka dinga samar da wani abu wanda babu shi kana amfanin al'umma to shikenan kun fahimci wannan ko to wannan yana daga cikin abin da ya kamata ahlu sunna su sa hankali akan shi taimakon al'umma da kuma duk wani abu wanda zai kawo fa'ida ya sauke wa mutum rayuwa irin halin da muke cikin yanzu na tsanani a samu wasu mutane ba su da wani abu face a sauke wa mutane a samu wasu kungiya kawai su kafa kungiyarsu ba wai kungiya su kafa aikin ta nawa ne ake sayar da shinkafa yanzu buhu ɗaya nawa ne wani masara wani shinkafa ya fi kyau ya fi abin nan eh tomato nawa ake sayar da shi sha to sha biyar to sai mu ce to abin da ya kamata yanzu mu din nan za mu je mu sayo shi tsari nawa ne tsarin shi sha hudu sai a ci ɗari biyar to a ce mu so sha hudu ɗari biyar mun yadda za mu dinga ɗanyin hasara koya ne dama masu kuɗi ne mu za mu dinga ɗanyin hasara bari mu siya musu dubu sha biyu yaya hmm? to sai zama to za a zo wajen mu a samu abu arha za a buɗe kemis kemis ɗin ba mun yi don riba ba ne mun yi ne domin al'umma su samu sauƙi da ci ai in ka je kemis ɗin yan salafiya wallahi komai sauƙi gare shi ina ba san gane in aka aka sa aka duka ma kudin magani nawa ne kudin magani dubu goma ya ya kawo salafiya dubu shida ya kuke gani cikin sauki za ku yi da'awa a saurare ku dan adam ya fi gano wannan yaran an fi gane shi in ka ce aqida na na da kyau amma mugu ne kai wallahi ba bai gane aqida na da kyau aqidan ka na da kyau to eh gaskiya tun da kaga yana tausayin mutane yana taimaka ma al'umma yana samar da abin da babu shi su suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza to lalle suna da aqida mai kyau to da haka ikhwanul muslimin suke ta ainihin mamaye wurare da dama suna da kuɗi sosai kuma suna amfani da kuɗin wajen tsawon ma al'umma al'amura amma aqida bai da kyau suna da akidu masu haɗari amma kuma mutane suna son su masu aƙida mai kyan kuma kowa kan shi ya sani ya kuke gani za a saurare su to ne, Allah shi kiyaye to wannan matsala na wakafi gaskiya yana daga cikin abin da ya karanci a Najeriya yana da wuya ga mutum ya ba da dukiya wakafi da wuya na'am walakun salam Thank you. Allah ya sauke wannan tausayi ke kawo wannan in kuma kai magana za su ke maka to ai idan suka siyar da shi yadda yake in sun je siyo wani za su faɗi <laughs> nan ina magana a ƙungiyance ne in dai mutum ɗaya ne ba zai iya yin wannan aikin ba mutum ɗaya yana siyar da abu don ya samu riba ne to ba zai yiwu ya ce zai kawo sauƙi ba shi ya zama to kullum yana faduwa to nan gaba zai nemi jalin shi ya rasa hmm? eh lalle mutum a to amma wani mai karfin yana rage farashi ne don ya karya ƙananan yan kasuwa ka zo ka sayi shinkafa dubu sha hudu yana so ka sai dubu sha hudu biyar shi ya sai dubu sha biyu gaba ɗaya in ma ka dawo dubu sha biyu kai ma ka faɗi ko kuma a kiti yanzu haka kuma naka bai da yawa iya shi ne an gane na ina magana aiki ne na al'umma aiki wanda za a yi don a taimaki al'umma mutane su sa kansu wannan dama ba suna kasuwanci don riba ba ne sun ga inda yadda al'umma suke cikin tsanani ne suke so su yi mai ah usman dan afan radiyallahu anhu ai abin da yake nan manzo Allah yake ta mai addu'a har Allah ya mai albishi da aljanna haka mai albishi da aljanna an taɓa yin wani yunwa mai tsanani wanda har hayaki ake gari mutum na ganin kamar toka-toka haka sai ga mutum na ganin toka-toka saboda yunwa usman dan affan radiyallahu an kawai ba a sani ba yaje yaje oda na buhunhuna na abinci yan kasuwa suka tara hanya suka ga an kawo buhunhunan abinci to sun doka cewa siyarwa za a yi sai suka ce wannan nawa za a siyar ana ta tayawa sai ce a ƙara wato an taya fiye da haka akwai wanda ya taya mai fiye da haka su ce sai su ƙara suka gama ƙurewa ta ce to ai muka siyar fiye da haka za mu faɗi sai to ni na gaya muku dai in za mu ƙara ku ƙara ba za mu ƙara ba ni akwai wanda ya siya fiye da haka waye ya siya fiye da haka ce Allah ya riga ya ninninka mun daga goma zuwa nawa har zuwa har zuwa ɗari bakwai har zuwa ga ninki da yawa haka ya ɗauki wannan abincin gaba ɗaya ya raba shi ga talakawa Kuma yin tarayi to kaga wannan me yake so ya yi ya kawo sauƙi ga al'umma to irin wannan shi ake magana na'am ah, <clears throat> la junaha ala an la junaha ala man waliyaha ay ya'kula minha bil ma'ruf babu laifi ga wanda ya jibince ta ya ci min ha daga gare ta bil ma'ruf in dai mutum ya jiko wato an ba shi kulawa da dukiyar wakafi zai dan diba gwargwadon iko an gane kada ya wuce al'ada na'am aw yut'ima sadiqan ghayra mutamawwilin fihi kuma ko kuma ya ciyar da abokinsa in ya kawo mai ziyara ya dan ce to ga wannan abu da aka bani kulawa ka dan sa albarka amma dan kaɗan daidai gwargwado kada ya zama to yana so ya mallaki dukiya a wajen ya mai da wajen ya zama business center a'a an gane ko ya je ya nemi aikin yi kar ya dauki wajen nan zai cire duk albashin da zai shi da iyalansa la ya yi kuskure babul waqfi lil ghani wal faqir wa dayfi babul waqfi ga mawadaci da talata da kuma bako حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر نعم أن عمر رضي الله عنه وجد مالا بخيبر لأن عمر رضي الله عنه يسعى مدوكيا أشان خيبرا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره سيدي وجم منظور صلى الله عليه وسلم سيباش الأباري قال إن شئت تصدقت بها يتي إن كاسو كي صدق على فتصدق بها في الفقراء والمساكين سيين صدقة إتا قتلكا وادا مسكيني وذي القربى والضيف لكما دنجي نقصها دفاكي سيين صدقة دشي babu waqfil ardi lil masjid babu waqfin fili dan masallaci حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي حدثنا أبو التياح قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ألوك تشند من زنزيرا صلى الله عليه وسلم يزو مدينة أمر ببناء المسجد sai ya yi umarni da gina masallaci. Wa kola ya banin najjar. Yace ya ku banin najjar sami nuni. Ku gaya min kuɗin wannan filin da za a gina masallaci nawa ne shi? bi ha'iqikum hada. ku gaya mana filin a wato kudin wannan fili na wannan qalu la wallah suka ce ko kadan wallahi la natlubu samanahu illa ila Allah ba ma neman kudin sa sai dai zuwa ga Allah Allah muke so ya ba mu ladan masha Allah وعليكم السلام ya ba ta ita eh abin da ya kamata in an ba mutum makaranta aka ce wannan makaranta an ba da ita wakafi an gane wannan ko to in ya ce ya ba ta wakafi ya ba da ita wakafi ga al'ummar musulmi ku ce ya yi bayani akwai fitina na ba da ita wakafi ga al'ummar musulmi sai da ce na ba da ita wakafi ga musulmi masu bin aƙidan ahlus sunna ya faɗa don dan ce ga al'umma musulmi su faye za su zo sai zuwa musulmi ne yan kalaka su za su kunno kai ɗan shi a su zo yi ta rikici amma ku ce to ka yi bayani musulmi wata iri an gano wani ko to a nan kenan sannan kai da aka ba kulawa da shi wato sai ya zamanto yana karantarwa a wajen me yi shi ne kamar mudir kaga shi ne mudir ai shi mudiranci wani aiki ne mai zaman kanshi mudiranci daban sannan kulawa da makarantar akwai su babai so shi shi wannan mudir ne shi akwai kuma yan kwamiti wanda aka ba su rinka kulawa ana karantarwa ana riƙe amana ko ana kaza su ne ne su to su idan su ake magana shi mudir ai aiki yake yi in kuma an bashi aiki biyu shi ne mutum sannan kuma an bashi abin a hannu zai cire albashin shi Ko babu laifi gwargwado ya ɗan ƙara makan shi wani abu gwargwadon abin da yake na dan su babashi ne kada yi yawa dan wani allowance wanda ba a rasawa an gane ku yawwa na eh idan ana samun rara mana na'am E. a yin bako ya zo sai an yi bincike tukuna kan shi an san lalle wannan bako na kirki ne kaza ba kawai daga an kashi kawai ba shi waje ba ai sai ya ba dan ta'adda ai zai zama to an tsara kwamiti to ga wani bako an zo za mu turo muku shi sai a turo bakon a mai tambayoyi ayi kaza ayi kaza ya da lambobin wayan shi mutanen da yake mu'amala da su a ji a yi bincike a kai da an yi bincike na kirki ne a bashi waje hmm. to an ce za a nemi taimako kamar yadda aka saba taimako na aikace aikace da haka a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbitu qadamakum Allah ya kara wa malam ilimi da lafiya malam dan Allah ina so a jawo hankalin mutanen tudun wada da tudun bawa akan wasu abubuwa da ke faruwa mutane suna ganin ba ruwa ba wuta ga rashin kuɗi sannan ga barayi sun addabe mu amma sai su ringa jingina wannan ga shugabanni bayan suna ganin ayyuka na sabon Allah da ake yi tsakanin tudun wada da tudun bawa an gane malam a wannan unguwa tamu akwai wasu lunguna da ake yin sabon Allah ba dare ba rana ana yin zina luwaɗi maɗigo zina da matan aure ma kuma wani lokacin ma ba sa jin kunya har a fili suna yi wai a tsirin nufawa da tsirin wada tsakani akwai wuraren da a fili ma ake wayan nan sabon Allah a suna ganin su amma ba a ce musu komai dan Allah malam a jawo hankalinmu akan haka to shi abin da yake kokari ya nuna shi dan uwa mu da muke jingina wannan laifi ga shugabanni mu kuma da ake yin wannan abuwa a unguwanmu muna da ikon hanawa ko mu yi shiru ba eh? babu wani kokari da muke muna ganin ana saban Allah a fili wannan saban Allah bai sai janyo mana musiba ba ya sai janyo to wani mataki muka dauka dan mu ga mun sauke wannan musiba Allah kalli in haka zai gyaru ba ba mu yi ba kuma kun san Allah ta'ala na cewa wa ma kun min musibatin bi bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba ya same ku ne saboda abin da hannayenku suke aikatawa akwai abin da ba sai shugabanni sun zo wajenmu ba mu da kanmu muna iya dan gyara jiya da daddare na dan je unguwa haka akwai unguwannin da na gani yanzu nan wajen su wajen su fakiro da wasu wurare na ga sun fara motsawa su da kansu don kokarin ainihin wato wato su masu dan kare kansu daga barayi da sauransu akwai wuraren da an yi gate ko kaga sun fara motsawa kenan ko wuraren da an yi gate kuma sannan akwai mutane masu dan sintiri suna suna dan motsawa su masu dan su sun yi iya kokarin su to irin wannan su ma ya kamata a ce a unguwanni su ma unguwanni su ma ya zama to ana a yi wani irin kungiya misali na haɗin gwiwa ya zama to irin wannan abubuwa in an gani a hana misali da akwai wani unguwa nan zango da ta sani idan karfe tara ya yi ko karfe tara da rabi suke cewa to ba a so a ga wani saurayi wa ya zo taɗi ma kawai tara da rabi na yi kamar unguwan in kai bako ne a unguwan in kuma mace ce ba a so a ganta a waje karfe tara da rabi to wannan shin an rage barna ko ba a rage ba to irin wannan duk wasu abubuwa da muka san suna kawo barna ta ce duk mutumin da zai yi aike da dare in ya aiki yarinya budurwa za a hukunta shi to sai ya zama to a ringa yin taro a unguwa duk irin wayannan wuraren da ake yi irin wannan barna a kira mutanen a yi musu magana dan Allah ba ma san unguwa mai lalace ba ma san Allah ya sauka mana da musiba mu tsaya da mu da kai ya kamata mu ba da gudunmawa wajen ganin gyaran wannan abu shi da kansa in ya ga mutanen unguwa ba su so to dole ya buƙaci ya tashi a wannan unguwa ya koma wani unguwa inda ba damu da wannan abun ba yanzu haka a tudun wada dai a sani na babu wani waje karara inda ake luwadi sai dai gila a ɓoye ko ba ma yanzu shi wannan wasiƙa ya nuna akwai wurare wai an san wurin ana luwadi ana madugo ana kaza amma kuma wai ana kallo ba matakin da aka ɗauka idan mutanen unguwa suka nuna ba sa san abin ko mutanen unguwa za su yi mu'amala da hukuma su zauna da hukuma ce su gaskiya ga irin abubuwan da ake a unguwan za su ɗauki mataki idan hukuma ba za ta ɗauka ba sai hukuma ta ba su dama su yi ko kuma ta zo ta ɗauka musu mataki sai su mutanen unguwa kaza sun kyamaci kaza ko a tsari na demokarasi wanda ba ma na musulunci ba ana duba mafi yawan mutane ne mai suke so idan mafi yawan mutane sun ce ba sa son luwaɗi a unguwansu a cire musu luwaɗin mana a ƙa'ida sai a je a gaya hukuma mu ne mu ne majority ko mun ce ba ma son luwaɗi a wannan unguwan to dole ne mai wannan luwaɗi a ce ya tashi ga wurin da ake luwaɗi ya tafi shan ya je ta luwaɗin shi wa iyyazu billah Allah ya waje to kun ji dai abin da dan uwa ya faɗa sai kowa ya je ya bada tunani akan yadda za a gyara wannan al'amari domin musiba in ya zo baya shafan masu aikatawa kadai yana shafan mu masu aikatawa da kuma mu da muka sa ido muna kallo kai da ma wanda ma abin ya dame shi ya kasa yin komai wata ko fitina la tusiban allazina zalamu minkum khassa idan fitina ta zo ba ta musibantar da wanda suka yi zalunci su kadai tana musibantar da kowa da kowa wani lokaci ma fitina ta fi shafan kai da ba ruwanka ma kun fahimta wasu 'yan sanda sun bi wani ɗan fashi sun kama shi sai aka yi musu waya ku sake shi an riga kama shi kuma sun yi ma mai gidansu waya sun kama shi yana hannu to sai aka yi wa aka yi musu waya cewa fa daga daga wani ogawa ne ya ce a saki wani ɗan fashi to kuma ya zan wajibi su sake shi kuma sun kai ma wancan ogan nasu cewa gashi gashi shi ne kawai sai sai suka sake shi suka ce ya wuce kawai ka kama wani yana wucewa ko ka kama suka daure shi amma da shi nan fashin suka ta da shi to irin wannan abubuwa duk ana yi a gani kuma duk wannan abubuwa yana faruwa ne saboda zunubin mu gaba daya Allah ta'ala shi kiyaye eh eh ai to abin da zai baka mamaki wani ma za a ganshi mai kiran sallah ne amma yashi haka take wani ka ganshi ba mai kiran sallah bane shi ma a sahun gaba ake sallah da shi haka yashi take wani ma limami ne haka yashi take wani kuma mai sauraron karatu ne kullum yana daga hannu shi ne ma ya kowa daga hannu akar makalla ina da tambaya kai za ka ɗauka tambaya ne wanda yake so ya yi don ya tabbata an gane sai ga mutane ta ce wannan ƴar wane ne sai ga wani mutum ne mai daraja ana mutunta shi a cikin al'umma amma ga ƴaƴan shi nan in za su je biki suna fita ne na tsaraici mu kowa na kallon su a unguwa ba abin da ake musu to irin wannan bai zai janyo mana musiba ba zai janyo mana musiba duk wurin da akwai zina to akwai barayi galiban tare suke in zinace zinace yawa za ga su matan da ake zina da su suna bukatan kuɗi in baka da kuɗi zaka je ka nemo kuɗi ko ta hanyar sata ne don ka ba su su zaka da zina da sata suna da alaka da juna sosai galiban masu sace-sace mata suke ba kuɗin hatta wa'annan masu kidnapping da tafiya gani mafi yawa wani yana kashe kuɗin ne wajen shaye-shayen giya sannan mata ashe idan muka rage barna ya zama ƴaƴanmu mun tsare su mun killace su ba sa fita sai sun bi ƙa'ida na shari'a to insha Allah barna zai ragu a gare mu kamar yanzu ƴaƴanmu mun sake su saka kamar awaki misali iyayen ba sa iya kwaban 'ya'yansu. sannan mutanen unguwa kowa na jin tsoron yayi magana sai wani ya ce ba kai ka haife su ba ka kula da naka ba abin da ya shafe ka bari da gaske yanzu mutum na ganin barna kirkiri yana so ya hana yana jin tsoron kada mahaifin yaro ya ce shi kada sa ma dan shi ido kai ma ɗanka ai yana da wannan laifin ka kula da shi mana yi kaga an yi aure kofa gidanka a yi tarwa a tara an gani to dama an sa doka an ce in za su yi bannan su can ya can su kama su kama ainihin hotel in suka yi bannan in suka yi saban Allah sai Allah ya tsine musu a can hotel din Kama sai su janyo wa tsinu a kofar gidanka sai daga an zo ana kaga mata yanzu abin da zai baka mamaki da a nan tudun wada ana yawan ganin hijabi ne to yanzu da ranar ɗaurin aure sai ka nemi hijabi ka rasa matan yanzu ba sa sa hijabi haka ake fita tsirara iyayen sun basu suna fita tsirara sannan kuma al'umma suna jin tsoron yin magana kada iyayen su ce an sama ƴaƴansu ido to wannan shine musibar da yake damun tunin wada sannan kuma sai makarantun boko private schools makarantu ne na arna wanda mutanenmu suna ganin cewa yarinya ba za ta iya ingilishi ba turanci ba zai shiga kwakwalwan ba in dai ta sa hijabi hijabi yana kange turanci saboda haka sai irin makarantar da ake yin mace yin ƙwaryen molo makarantar da mace ke sa ainihin ta kafar cinyoyi a waje nan ne aka fi iya turanci sai ga iyaye suna tura 'ya'yansu a nan wajen inda za a ce yarinya in za ta shanya hijabi to tana zuwa gate ta cire to sai iyayen ce nan ne ake karatu sai ga yarinya a islamiyya da hijabi a makarantun boko kaza sai ga ta zama cinyare gabace dai ta sa ainihin miniskiyar tana tafiya in ka bincike shi kuma ɗalibi ne yana zuwa majalisun ku ana karatu tare da shi shi dai yana so ya ga ya shi tana turanci tana fito tana ta zama baturiya cikakkiya saboda haka da za a ce mai ba sai ta kafirce sannan ta iya wallahi wani zai sallama shi dai yana so ya ji turancin nan shi ya ɗauka turancin nan wani kayan gabas ne kawai wani daraja ne su turawa saboda wannan ƙere kere da suka rishi sa ake sha'awar a yaransu amma ba bambanci tsakanin turanci da hausa da sauran yare turanci yare ne da mutumin da ya ji hausa da wanda ya ji turanci a ƙa'ida su ɗaya suke kawai abin da ya bambanta su yanzu saboda ana koyon sana'a ne da yaran ala da yanzu zai zamanto hausawa ne suke da wannan ilimin to nan gaba duk duniya kowa zai ga sha'awa ya je koyi mai hausan ba wani kayan gabas bane wani turanci to za ga wannan turanci sai a saki baki ya iya turanci ba wai an ɗauka wani abu ne muhimmi sosai wanda kawai ayi ya burge to wannan shine dalilin da yasa kaga iyaye suna haukacewa ko da ƴan za ta shiga karuwanci za su ɗauke da sutura ta makaranta wanda ake sa skate ko makarantar na arna ne da za mu ce musu ba za mu yarda 'ya'yanmu su zo makarantanku ba tunda mu ke biyan school fees sai in sun sa hijabi wallahi dole su yarda gabaki ɗaya mu yi ittifaki to kawai mu yi mitin da ita ke malama da ce idan ta cikin mu musulmi ne mu kuma sa hijabi dole ne za ki bar 'ya'yanmu su sa hijabi cikakkiya ƙasa ki koya musu karatun boko ko ko ba zai ce ba zai yi mutunci to pass your belonging and go back to television or go back to ungwaromi gaba ɗaya wajen ya zama kango ta nemi ma babu dole da kuma tana bi gira-gira ta ce kuma open islamiyya ya sai wallahi kuwa ta ce ta zo a zuwa buɗe islamiyya kuma yaran mu kawo sa hijabi amma saboda lalacewar mu wasu ga arniya tana baiwa ainihin musulmi umarni akwai taron da aka yi suka ce to kawai su sun buɗe makaranta ne if you feel you want your child to come and learn good and fine if you don't want go to another school this is our own rule wannan shine dokanmu in kana so dan ka ta yi karatu ka cire hijabi in baka so akwai makarantu da ai ba mu ce dole sai ka zo ba sai mu ce to shi i want to learn yana so ta yi karatu to dole ya bata ta zamanto fasika to shine babban musiba tunin wanda za ga kama akwai musulmi amma ba su da kishin addinin su galiban sai an mai yanzu ya buɗe makaranta a tudun wada yanzu ka isa ka je unguwar sunday ka bude makaranta ka samu doka in ka isa ka je unguwar sunday ka bude makaranta ka ci asa jaji wanda ba zai sa bai tafi ga in za ka kwaya ɗaya ko kwaro ba za ka gani ba wajen amma mu sun zo sun bar unguwar sun zo wajen mu kuma doka suke sa mana in mun ga dama in ba ma so mu cire 'ya'yanmu Kuma muna ganin inda dai mu tana sa hijabi to ba boko take yi ba kuma kan ku suna sa dogon hijabi ko dai islamiyya ne wato ka'ida ne inda dai islamiyya ne shirin hijabi amma boko ma sai an zama fasika sai an fasika ce na yi boko Allah shi kiyaye ba na kallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk